أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترك وتر رمضان شين وتا نترى أتكين وتنم مسلم في هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم 1437 wanda ya daidai da wato 14 ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a wannan layi namu na Hausawa road a kuma wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira a jiya mun tsaya ainihin wato a aya ta takwas yau za mu tashi ainihin wato aya ta tara innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulmun bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله تعالى يتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما lalle wanda suke cin dukiyar marayi saboda zalunci ko suna azzalume a lokacin da suke cin dukiyar innama kawai fa ya akuluna suna ci ne fi butunihim a cikin cikinsu suna cin naran wuta Allah ya ce wa sai ya salauna kuma da sannu sai sun ƙoni da sa'ira wutar ainihin wato sa'ir ita ce wutar da ake kunna ta tana ainihin wato ruruwa muqatil bin hayyan yace nazalat fi Radulun min bani gatfan wannan ayar ta sauka akan wani mutum daga cikin kabilar banu gatfan yuqalu lahu marsad bin zaidi ana ce masa bansad bin wali wal yamalum ibnu akhihi wa huwa yatimun sagir ya jibinci wato ya zama waliyin dukiyar dan dan uwansa alhali yaron yana dan karami fa akalahu sai ya cinye kudin da ya cinye kudin yaron yana ɗan karami sai Allah ya saukar da wannan ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman akulu na fi butunihim himnara, wanda suke cin dukiyar marayi saboda zalunci ko halin suna azzalumai suke cin dukiyar to lallai a faɗa musu sun ci wuta balbal lallai a faɗa musu sun ci makansu bala'i shi yasa ya tabbata a cikin mafatihul ghaib wanda shine at-tafsirul kabir na Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husayn at-Tamimi ar-Razi al-mulaqab bi Fakhruddin ar-Razi khatib razi wanda ya rasu hijira na shekara 600 da shida malamin da Allah maɗaukakin sarki ya masa taufiki shine babban ɗan bokon garin shine mai sarautar garin kuma shine babban mai kudin garin kuma shine babban malamin garin yace ilam ka sani annahu ta'ala akkada alwa'ida Allah ya karfafa kecewa fi akali malil yatim zulman wajen cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci wa qad kasara alwa'idu ya ce ƙyacewar kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ta yi ta yawaita idan an ce ƙyacewa shi ne mutum ya ce in kai kaza sai nama kaza Allah kuma ya faɗa a baya ya ce fi hadihil ayat a cikin wa'annan ayu marratan ba a da ukura ƙyacewa bayan ƙyacewa haka Allah maɗaukakin sarki ya dinga yi alaman ya fa'alu zalika akan wanda ya aikata wannan farkon surar nan in ba a manta ba bayan da Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا سيتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوها إسرافا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا شيء ود الله يتشن دوكي يسوء zalunci ne mai girman gasken gaske kecewa Allah yi sannan kecewa ta biyu Allah ya kuma cawal ya kashal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan da'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida thumma dhakara ba'da hadhihi al-aya sannan Allah ya kuma ambata bayan wannan ayan wato mufradatan fi wa'idi ya sake faɗar wani kecewar kuma na daban man ya akulu amwalahum wanda zai ci dukiyar maraya me yasa Allah ya maimaita ya ƙara maimaita ya ƙara maimaita yace wa zalika kulluhu rahmatun minallahi ta'ala bil yatama wannan duka Allah yana maimaita wannan nan saboda tausayama wato su marayin da jin kai daga gurin Allah subhanahu wata'ala li'annahu kamali da'afihim wa ajrihim saboda maraya ya kai makura wajen rauni da gajiyawa da haka yake cewa istahaqqu minallahi mazidal inaya da haka maraya ya cancanta a gurin Allah ya samu kulawa wacce ta bambanta da ragowar ta mutane dan me ko maraya ba zai samu kulawa ta daban ba a cikin mutane bayan wanda Allah subhanahu wataala ya fi son Allah sama da kowa Allah ya fi son shi sama da kowa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a maraya ya taso da haka Allah ya ce masa alam ya jirka ya fa'awa ba mu same ka marayi ba muka tattaro ka muka yi maka makoma inda ko mustawa ce ta kaskanci ba yadda za a Allah ya taso da wanda ya fi kowa a cikin wanda ya fi so ya biyo da shi ta wannan hanya ya yi haka ne saboda duk wanda yake so ya takari wanda yake wannan matakin to ya san rigimar da zai ɗaɗɗako tana da yawa fa don haka yake cewa wato saboda wal karama da kuma mutuntawa wa ma ashadda dalalata hadal wa'id me ya kai mamakin tsananin wato nunin kyacewar nunin wato wannan kyacewar ala si'ati rahmatihi wa kasarata afwi wa fadli akan fadin rahamarsa da yawan afuwarsa da kuma falalarsa tare da rahmar Allah tana da fadi falalarsa na da fadi sannan Allah madaukakin sarki afuwarsa tana da yawa amma kaji yana irin wannan kyacewar yana cewa wanda ya ci dukiyar maraya to lalle ya sani wuta yake ci makansu ya ce li'annal aitama saboda su marayu lamma balagu fi da'afi ilal al quswa yayin da suka kai makura ta ƙarshe gurin rauni balagat inayatul lahi bihim ila al quswa sai kulawar Allah kuma ta kai ƙarshe akan su lokacin da suka kai ƙasa suka fi kowa rauni to sai Allah kuma ya fi damuwa da su sama da kowa kuma shi yasa duk a ƙur'ani inda Allah ta'ala ya ce a raba kuɗi sai kaga ya ce a ba marayu a ba marayu a ba marayu wannan kenan dan haka sai ya ce dallat hadhihi al-ayatu wannan ayar sai ce nuni ala anna malil yatim akan dukiyar maraya kada yi ukalu akan ci dukiyar maraya ghairu zulmin amma ba ta hanyar zalunci ba hanyar da muka faɗa a baya wa man kana ganiyan falistafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda ya ci dukiyar ta hanyar da ya dace da shari'a yana juya dukiyar a maimakon wato kamar shi dan kasuwa ne yana ɗibar abin da yake wato ɗauka a ciki gwargwadon ladan da yake juyawa na dukiyar wannan ba ta hanyar banna bane dan dama Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la akulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar banna illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai fa idan ta hanyar kasuwanci ne da aka yarda to ta hanyar da mutum zai ci dukiyar maraya ba ta hanyar zalunci ba ya zamanto yana juya dukiyar maraya yana daukar wani abu yana ci yayin da ya zama talaka ne amma gwargwadon wahalarsa akan dukiyar yanzu in ya zamanto wannan nan to yanzu ya zamanto illa an takuna tijaratan an taradin minkum hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud na abi dawud da suleiman bin al-ash'as ibn ishaq ibn bashir ibn shaddad ibn amr al-asdari as-sajistani wanda al-imamu abu dawud ya rasu hijira na shekara 275 ya kawo babu mukhalatatil yatim fi at-ta'am babun da ke magana ya mutum zai iya hada dukiyarsa da ta maraya ya kuɗi, iniya da ita sa'id bin jubair daga abdullahi ɗan abbas ya ce lamma anzalallahu azza wa jalla wala taqrabu malal yatim yayin da Allah ya saukarwa da sahabbai wahayi cewa kada wanda ya kuskura ya kusa da dukiyar maraya illa billati hiya asan sai fa idan mutum zai kusanci dukiyar maraya ta hanyar da kyautata ta ne sannan Allah ya saukar da wannan ayar innal na ya'kuluna amwalal yatama zulman in talaqa man kana indahu yatimun fa azala ta'amuhu min sharab min ta'amihi wa sharabahu min sharabi sai da man to duk wanda yake a gurin shi akwai maraya ya nisanta abincin shi da abincin maraya da abincin shi da abincin maraya dan haka sai ya zaman to idan akwai maraya a gidanka idan za a yi maka abinci sai a yi maka naka daban shi ma a yi masa nashi daban dan kar a hada abincin shi da abincin mutum ya zai ci makan shi bala'i kaga fa yadda sahabbai suke taka dan dan suke kafa kafa abincin ma ba su yadda a haɗa ba a dafa don kar mutum ya ci bala'i don haka sai ya zama to faja'ala ya fudulu min ta'amihi fa yi lahu to idan maraya aka dafa masa nashi abincin ya ci to sai ya rage idan abincin da ya ci ya rage ba kuma wanda za a yadda ya ɗauki abincin ya amfani da shi har sai abincin ya lalace saboda kowa yana jin tsoron kar ya ce ce makanshi bala'i ana taka dan dan Allah yace innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara waye zai je ci cuta kaga ma wanda zai je cuta amma yanzu mutane yanzu wani in kace mai abu wuta ne zai ce shi ai ko ko a tayan mota ne zai danyi yi dani a tafi wutar da shi dan bai san wutar bane shi yasa yake wannan magana sannan Allah ta'ala sai ya ai fa zakaru zalika li rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka ba annabi labari ga halin da suke ciki sai Allah ya saukar da waccan ayan ta suratul baqara yace wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslim walau sha Allahu la'anatakum inda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da sai Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kuntata musu dan shari'ar musulunci tana da sauki sai aka za ka kasa gida mutane gida biyu wanda yake talaka ne ba shi da yadda zai yana dukiyar maraya a hannun shi yana juya ta to ya ci gwargwadon yadda za a ɗauke shi aiki a biya shi akan wannan dukiyar kamar yarjejeniya ta kasuwanci wanda yake kuma wada mawadaci ne to ya haƙure ya bar dukiyar kar ya taɓa komai a cikinta Mun ga wannan cikal kamala ne na shari'ar musulunci shi yasa ayar da ta tashi sai ta fara da innal lazina lalle wa'annan da ta fara da inna harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin wa mushabbahun bil fi'li tansabu isma wa tarfa'ul khabara na ku wanda suke karawa inna a wajen liqrabi sai mata bayan kasancewa harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin domin din da kaga Allah ya kawo harfu taukidin akwai dalilin da yasa aka yi taukidin ba haka bane kawai na haka harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin wa mashabbahun bil tarfa'ul isma wa tansabul khabara mabniun alal fati dan haka alladhina ismu mawsulin ne mabniun alal fati fi mahalli inna su kuma asma'ul Mausula da alladhi da da makamantansu duk lokacin da suka biyo baya to suna buƙatar sila shi yasa muka ce akwai bambanci tsakanin suna da harafi idan ka ce wannan harafi ne na kaza to bai tsayawa mawqifin komai a wajen li'irabi amma idan ka ce wannan suna ne to yana tsayawa a mau'ifin wani abu na li'irabi shi yasa ibnu malik a babi a farko farko a cikin alfiya ya bambanta duka ainihin wato guda biyu walisma ismu minhu muqrabun wa mabni sai yace li shabahin min al hurufi mudni saboda shi suna ya yi kama da harafi amma kamancece ne ya ta bukatuwa ba al harfu lugatan shine a sarfu ba gefe muna da huruful mabani muna da huruful ma'ani ya malaman nahu suka yi ta'arifin harafi shine kullu lafzin la yadharu ma'anahu kamilan illa ma ami ghairihi shine alharfu to haka asma'ul mawsula shi kadai ba zai baka ma'ana ba saboda kamanceceniyin shi da harafi kamanceceniya ta bukatuwa dole sai ka hada shi da wani abu da haka in ka ce innal ladina wa'annan da to wa'annan me kaga allazi din ita kadai ba za ta bada ma'ana ba sai an samu jumla ta sila wacce ita ce za ta cika ma'anan alladhi din na haka ya'kuluna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu damirun barizun muttasilin ne bi fi'ilin mabnin ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il na haka amwala sai zamanto maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun al-yatama sai da mudafun ilayhi da haka yayin da ya zamanto ya akuluna amwalil yatama ita ce jimla fi'iliya Silatil mawsul la mahalla la hamil ta ainihin wato alladhina dinnan da ta gabata dan haka zulman dinnan suka ce ko dai ya zamanto maf'ulin liajali wanda dama mun san maf'ulin liajali shi ne dalilin da yasa ka kai abu Kamar ka ce darabtu taliba darban ta'diban lahu na da ki duka saboda illadattar da shi dan haka ta'diban shine maf'ulin li ajalihi din haka wasu malamai suka ce wannan zulman din maf'ulin ne li ajalihi wanda suke cin dukiyar marayu zulman saboda zalunci wasu suka ce a'a zulman dinnan masdarun ne fi Maudu ilhad dan haka kamar yadda muka faɗa a baya akan samu masdar ya zo ya tsaya a Maudu ilhad mun san masdar kuma shine tushen kalma dan haka daga zalama ya zulimu zulman ne dan haka tunda zulman ne shine masdar na zalama to tunda shine mardar na zalama yazlimu wanda yana ainihin wato babin fa'ala wato yana babin daraba yadribu mawzunuhu fa'ala yaf'ilu dan haka tunda zulman ne masdarun ne suka ce dan haka takadirin ayan zai zama innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zalimina dan haka zalimi ne sai ya zama to hal ne an halin da suka ci dukiyar suna ainihin wato azzalimai dan haka Allah ta'ala sai ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kawai fa ainihin wato wuta suke ci ma ainihin wato kansu shi yasa inna ma yayin da inna ta zo harfa taukidin ne amma idan ma ta zo akan ce kafatun wa makfufatun takan hana inna yin aiki din da haka duk inda ta zo inna ta zo idan ma ta shigo to yanzu ta hana inna ba za ta yi aikin komai ba da haka ya akuluna har yau yana nan a matsayinsa na fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa والواو ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل من شيدا ما الافعال الخمسه شين كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او واو الجماعه او نون النسوه شين ابن مالي يفدا a cikin alfiya yace waja'al nahu yaf'alan nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hasfuha liljazmi wan nasbi sima kalam takuni litaromi mazlama haka ibn mali ya faɗa dan haka fi harfu jarrin ne butuni ismu majrurun bi wa huwa mudafun hum mudaf dan haka suka ce shibhu jumla din nan fi mahalli nasbin hal na ya'kuluna naran shine maf'ulun bihi na ainihin wato ya'kuluna yayin da kace inna harfu nasbin wa tawkidin mun samu ismu mausulin a matsayin suna na inna muna buƙatar kabar inna to jumlar da ta biyo ta ya'kuluna amwalal yatama zulman ba ita bace khabar da haka jimla ta inna ma ya akulu na fi butunihim nara da haka jimla fi'iliya ita ce fi mahallin rafin khabar inna ta farko da aka fara da ita ina ba ta an fahimta da haka Allah ta'ala ya ce inna ma ya akulu na fi butunihim nara kawai suna ci a cikin tukunansu wuta suke ci makansu malamai suka ce wannan ayar abu na farko annahu yujra zalika ala zahari akan dauki ayar akan zahirinta dole kaga yana cin dukiyar maraya to ka ɗauka kawai ya zauna wuta yake ban kaɗa ne kawai al'imamu siddi ya ce idan aka rajulu malil ya kimi zulman idan mutum ya ci dukiyar maraya ta hanyar zalunci yuba ba asu yau malkiyamati za a tayar da shi ranar alkiyama wa narin ya min fihi wato wuta ta gobara da ya tashi alkiyama a ga wuta na fita ta bakinsa wa masamihi wa uzunihi a ga kuta na fita ta ainihin wato kunnansa da ainihin wato ainihin wato wajen jinsa wa ainihi da kuma idanunsa ya arifu kullu man ra'ahu a filin alkiyama da kaga mutum ya tashi bakinsa na ci da wuta kunnansa haka idansa haka to ya arifu kullu man ra'ahu annahu akala malal yatim da ka ganshi a filin alkiyama zaka san wannan a duniya banda cin dukiyar marayu ba abin da ya dinga da haka wasu kace wannan ayat tana nan ala zahiri akan zahirinta duk wanda ya tasa dukiyar maraya ya dinga ci to wuta ya ci inna ma na fi butunihim nara wasu malamai suka ce a wannan attawassu ne abinda Allah madaukakin sarki yake nufi inna ma na fi butunihim nara wato in akala malal yatim idan mutum ya ci dukiyar maraya jarin madara akalin nari wato kamar yana cin wuta ne min haythu innahu yufdi ilayhi cewa dole nan gaba su ya shiga wutan wa yastalzimuhu kuma wutar ta lizumci shi ya shiga shi yasa malaman balaga a nan gurin suka ce inna ma ya akuluna fi butunihim naran dinnan da Allah madaukakin sarki ya magana wajen ambata ciki da aka ce inna ma kawai fa ya akuluna suna ci ne fi butunihim a cikin cikan su dan haka suka ce ambatar ciki da akai a nan gurin duk ta'kidi wal mubalaga ne dan Allah madaukakin sarki ya karfafa maganan kuma ya kai makura gurin karfafa zancen saboda ai kowa ya san idan an ci abu ina yake tafiya ciki da aka cewa inna ma ya akulu na fi butunihim kawo butun karfafa maganan Allah madaukakin sarki yake kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ce ya ƙulo na bi afwahi ma laysa fi qulubi yanzu faɗar bi afwahim taukidi ne lil mubalaga saboda an san da me ake yin magana da baki ake magana kamar yadda Allah madaukakin sarki zai ce wa ma min dabbatin fil ardi sai ce wala ta'ir ya tiru sai ya ce mai bai haihi babu wani tsuntsu da yake tashi idan an ce ƙara aikowa ya sun tsuntsu da mai yake tashi da fiffike yake tashi amma litta'akidi wal mubalaga Allah sai ya kawo bi na dan haka haka nan Allah madaukakin sarki litta'akidi wal mubalaga sai ya ambaci ainihin wato yace fi butunihim nara wuta suke ci ma ainihin wato kawukan su Allah madaukakin sarki ya tsare mu da cin irin wannan bala'i sannan malaman balaga suka ci a ciki har wai akwai almajazul mursal wajen ambata wuta da Allah yayi dan haka ita wuta a nan gurin ita ce majazul mursal min dhikril sabab wa min dhikril musabbab an ambaci musabbab wa iradatis sabab ana nufin ainihin wato sababin sai Allah ya ce wasu launa. wallahi da sanna za su ƙone da ainihin wato sa'ira wuta sa'ira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da haka alwawu wawul atsaf wannan sinin ɗin kuma har fustu ibalin ne duk sannan aka amfani da shi yana nuna cewa abu zai faru nan gaba da haka yana daga cikin huruf akwai anna daga ciki akwai saufana daga ciki akwai sinin ɗinnan. nan idan suka shigo fi'ilin mudari suna mayar da shi cewa abu zai faru nan gaba shi yasa Allah ya ce wasu yaslauna da sannu za su ƙonu da ainihin wato sa'ira wutar sa'ira kamar yadda kafin munafukai da yahudawa su yi magana Allah ya ce sai ya ƙulu su faha minan nasi da sannu ba su faɗa ba nan gaba za su faɗa Allah ya ce wawaye za su faɗa daga cikin mutane kamar yadda Allah ta'ala ƙiyama ba ta zo ba yake cewa ya alamu na gadan manil kazzabul ashir da sannu za su sani gobe waye ainihin wato makarici da makamantansu da haka shi yasa Allah nan yi amfani da sinu harfu istiqbali yaslauna kuma fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi shi ma subutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il sa'irin shine maf'ulun bihi ainihin wato nashi to dan haka malamai suka ce idan an ce ainihin wato sala a wannan ainihin wato ayar shine wasa yaslauna sa'ira shine sayzuquna al-adaba fi nari jahannam da sannan sai sun ɗanɗana azaba a cikin wutar jahannama wa minhu daga nan ne akan samu salal lahama idan shawahu alal nar idan ya ainihin wato gasa shi akan wuta kaga nama idan ana gasa shi ai in nan ana ganin bai ji wuta ba ba sai a juya shi ba idan nan ana ganin nan bai ji wuta ba nan ba sai a juya shi ba ta ko wanda a wuta haka za a dinga musu in aka kona mutum aka kona mutum aka gama kaman bai kona ba sai a ƙara juyawa shine wasu yasa launa sa'ira da sannu sai sun shiga ainihin wato sa'ira Allah madaukakin sarki ya ambaci mutane da dama wanda za su shiga za su konu da wannan ainihin wato wutar a can gaba da ya kawo maganan ainihin wato illa an takuna tijaratan an taradin minkum da ya kawo maganan abin da ya shafi kasuwanci sai Allah madaukakin sarki ya yace wala taqtulu anfusakum wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala allahi yasira dan haka Allah madaukakin sarki da ya faɗa cewa wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada wanda ya je kashe kanshi Allah yana tausayin ku dan haka yace wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka ya je kashe kanshi udwanan saboda zalunci wa zulman da wuce gona da iri Allah yace fa sawfa nuslihi nara wa kana zalika ala Allah wasira da sannisu ya kone da wutar jahannama kuma a gurin Allah in an tafi ya sa mutum wutar jahannama in yayi laifin mai sauki ne ya fi komai sauƙi a danna mutum wuta duk duniya idan Allah ya saka tauta ba wanda zai tambaya ya ce me yasa saboda yana da alhujjatul baliga yana da kuma alhikmatu tamma shi yasa akwai wanda yace innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara wanda suka kafirce mu ayoyin da sannu sai mun kona su da wuta idan kuma mutum ya shiga wutar Allah yace kullama najidu juluduhum baddalnahum juludan ghayraha duk sanda fatar wannan ta kone sai a canza wa mutum wata fatar li yadhuqul azab dan kawai mutum ya dandani bala'i kullama najrid julubuhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab shi yasa yace inna allaha kana azizan hakima Allah madaukakin sarki ya kasance mabuwayi ne wanda ya galibu wala yughlabu alayhi ya fi karfin kowa shi kuma ba wanda ya fi karfin sa ba ma wanda ya kai karfin nasa ballantana ya fi karfin sa adawa wa amma adun Allah ya ce fastakbaru fil ardi bighayril haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa haka suka ce ya kai matsananin karfi Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa basu san Allah da ya halice su yafi su tsananin karfi duk wannan bala'in karfin da suke ji da shi mala'ika kwaya ɗaya aka turo da ya zo ba rigima aka yi aka yi ta a'a kawai kallon su yi musu tsawa ya kai shikenan aka gama faɗan shikenan saboda Allah ya fi ƙarfin kowa sannan Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra ne ya bi wani tafarki wanda ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah ya ce ni wallahi ma walla. sai mun jibinta masa mugun hanyar da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam kuma sai mun kona shi da wutar jahannama wasa'at masira kuma jahannama ta yi muni a ce ita ce makomar mutum Allah ta'ala ya kiyaye mu akwai wanda ya ce haka alamtar ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum daral bawa sai ce jahannama yaslaunaha da haka jahannama sai sun kone da ita dan haka wa bi'sal qara haka Allah ya ce man kana yuridu la'ajilata duk wanda ya kasance yana nufin magaggauciya duk abin da zai yi ba Allah a ciki kawai duniya yake nema ita ita sa gaba man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai mu gaggauto masa kuma baka isa ba dan kana neman duniya ka same ta yadda kake so yadda Allah yake so ka same ta haka za ka same ta shi yasa yace man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma ga wanda muka yi nufi summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura sai ya ci ya gama cin ya sannan in yi je lahira Allah ya ce mu kona shi da ainihin wato nama. haka Allah madaukakin sarki yake sun malanan sai anna min kulli shi'ati sannan sai mun ciro daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wanda suka fi kowa tsananin girman kai a wajen Allah sannan Allah ya ce sun malanahanu a'lamu bil ladina hum awla biha suliya sannan mu muka fi sanin wanda ya fi cancanta sai ya kone da wuta a cikin su sannan Allah ta'ala ya ce alam a'had ilaykum ban yi alƙawari da ku ba ya bani adam Allah ta abudu shaitan ya ku ƴaƴan annabi Adamu kada wanda ya kuskure ya bauta ma shaitan Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan gare ku makiyi ne mabayyani Allah ya ce walaqad adalla minkum jibillan kaseera shaitan ya zabtari jama'a mai yawa duk annabin da Allah ya turo a doron ƙasar nan inda za a yi ƙura'a to shaidan ne zai ci annabawan sai an kada su saboda shaidan ya fi jama'a walaƙada a zallamin minkum jibillan kasiran Allah ya ce afalin ta kunu taƙilun yanzu ba za ku yi hankali ba don haka ya ce hazihi kun lati kuntum tu'adun islauhal yawma sai kun kone da ita a yau bima kuntum takfurun saboda abinda kuka yi na kafirci haka ya faɗa a cikin suratul safar yace illa man huwa salul jahim sai wanda ya zamanto konannen jahannama ne haka ya faɗa yace haza wa inna litagina la sharra ma'a ga duk wanda suka yi wa Allah dagawa suna da makoma mai sharri jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad jahannama sai sun kone da ita tar da gurin zaman mutum a wajen jahannama Allah ya kiyaye haka Allah ya ce hada faujun ma'akum hada faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun lalle sai sun kone da wuta haka Allah ya ce wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim dan mutumin da ya kasance ya karyata dokar Allah a duniya ya kasance daga cikin masu batatu Allah ya ce fa nuzulun min hamim masaukar da zai sauka a jahannama guri ne mai tsananin zafi sannan wa tasliyatu jahim sai ya kone da wutar jahim shi yasa idan ya dara mutanen duniya gida biyu wayanda aka ba su littafi a hannun dama Allah ka samu na ciki akwai wanda za a ba su littafi a hannun hagu Allah ka sa ba mace ciki wayanda aka ba su na hannun hagu haka mutum zai ce ya laita haka na tilqadiya ma agana anni maliya halaka anni sultaniya yana cikin wannan da na sanin Allah zai ce khuduhu fa gullu summa aljahima salluhu sannan ku danna shi cikin wutar jahimu dan ya kona ainihin wato da ita sannan Allah ta'ala ya ce sa'uslihi saqar wallahi sai na ƙona shi da wutar saƙar sai ya ce wa ma adraka ma saƙar me ya sanar da kai abin da ake cewa saƙar Allah ya ce la tubqi wa la tazar wata fata ce da bata barin wuta ce da bata barin fatar mutum idan mutum ya shiga ciki Allah ya kiyaye akwai wanda ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim sannan bayan an sha makance su ba za su ga Allah ba sannan sai sun ƙoni da wutar in inda Allah maɗaukakin sarki sannan haka ya ce wa amma man uce kitabahu wa amma man uce kitabahu wa ra'a zaharihi fa sawfa ta tuhura da wanda aka ɗauki littafin shi aka bashi ta baya kuma da hannun hagu haka zai dinga kiran ihu wayyo halaka Allah ya ce wa yasla sa'ira kuma si ya ƙone da wutar sa'iru dan haka Allah ya ce fazakir lalle mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ka tashi ka yi wa'azi inna fa'atiz dhikra lalle tunatarwa tana da amfani idan ka tashi kana wa'azi da karantarwa Allah ya ce da karu manyan usha duk mai jin tsoron Allah zai kina amma wa yatajannabu hal ashqa matsiyacin lahira da ka fara hula la asbika kana a'udhu billahi minash da rajim sai ka ga da a'udhu billahi minash rajim da daukar takalmi ta sai ka rasa sanin ma waye shaitan ba ka ke ba Allah ya ce fa malahum an tadhkiratu mu'ridina humurun me yasa mutane suke gudu daga inda ake wa'azi mutane na gudun inda ake wa'azi ka annahum humurun mustanfira kaman jaki zaki ya majakokin daji ihu farrat min kaswara sun watsi saboda kaswara shine zaki haka mutane ke gudu Allah yake to waye tadannabu hal ashqa matsiyaci na lahira duk matsiyaci ɗaya daga cikin dalilin da zai sa ya shiga wuta to nisantar inda ake karatu da karantarwa dan manzon Allah ne ya faɗa cewa wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar neman ainihin wato ilimi Allah madaukakin sarki zai hore masa hanyar da zai tafi aljanna wanda bai kama hanyar neman ilimi ba to hanyar da zai tafi aljanna za ta masa ainihin wato wahala dan haka Allah ya ce wa sayyidannabu hal ashqa allazi yasla nar al-kubra wanda zai kore da wuta ainihin wato mafi girma inda Allah madaukakin sarki sannan a ciki sun mala ya mutu fiha wala ya haya haka Allah ya ce hal ataka hadisul gashiya ko labarin mai lullaba mutane da tsoro ya zama ka sai ya yoma irin kashi a khashi'a amilatin ba ta naran hamiya sai ta kono da wuta mai tsananin zafi inda Allah na haka Allah ya kuma faɗa ya ce fa tukum naran talazza ina muku gargaɗi wuta mai tsananin ƙuna sai ya ce la yaslaha ba wanda zai kone da wuta sai matsiyacin lahira Allah ka raba mana tsiyar lahira ba wanda zai kone da ita allazi kazzaba wata walla. wanda ya ƙaryata dokar Allah kuma ya juya ainihin wato baya amma wa sayyidannabu hal atqa dukkan ainihin wato mai takawa sai ya nisanci wuta wannan ayar Allah madaukakin sarki yace allazi yu'ti malahu yatazakka wanda sayyidina abubakar kenan wanda ya dauki kudin sa ya bayar don kawai ya samu tsarki a gurin Allah wa mali ahadin inda homin ni'imacin tujza ba wani mutum da yake da ni'imar da zai iya saka masa a duniya illa ibtigha wajhi rabbil a'la sai dan neman Yarda Allah kawai hadisi ya tabbata daga Abu Sa'id na khudri cewa yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an-nasa annabi ya hau bari ya mu mutane khutuba wa qala yace inna allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma inda Allah ya ba wani zabawa zabi tsakanin abin da ke cikin wannan duniyar na tarkace da kuma abin da ke gurin Allah fakhtara zalika al-abdu ma inda Allah wannan bawan sai ya zaba abin da ke gurin Allah an ba shi dama idan yana so ya dawwama a duniya kuma duk abin da mulki yake bukata a hore ne da kuma komawarsa a gurin Allah amma wannan bawan fakhtara zalika al-abdu ma inda Allah wannan bawan sai ya zaɓi abin da ke gurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi ya faɗi wannan fabaka abubakarin an yi kubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an abdul khujira sai sai na abubakar ya ta kuka saboda wani bawa da aka ba shi zaɓi sahabbai suka ce fa'ajib na libuka'i sai muka dinga mamaki mai sai na abubakar yake wa kuka annabi ya faɗi cewa Allah ya ba wani bawa zaɓi abin da ke duniya da abin da ke gurin Allah sai bawan ya zaɓi abin da ke gurin Allah sai ya ce fakana wanda ya kasance abdul muhayyar huwa rasulullah bawan da aka ba zaɓi shine ainihin wato manzan Allah abu sa'idin Khudir ya ce wa kana abubakarin a alamana abubakar ya fi kowa karatu a cikinmu sannan manzan Allah ya miƙe cikin sahabbai ya ce inna min amannin nasu alayya fi suhbatihi wa malihi a babakar ya ce mafi baiwar mutane a gare ni a duniya kakaf wajen dukiyarsa da kuma abokantaka da ni shine sai na abubakar ya ce wala kuntu muttakidan khalilin gairar rabbi lattakastu a babakar walakin ukuwatul islam wa mawaddatuhu sai dai dan uwana ne a musulunci kuma ina son shi da aka yi ce la ya baka yanna babun fil masjid illa sudda illa babu abubakar ya ce kowace kofa da ta shigo ta masallaci tun da da masallaci a madina da aka ga wannan sahabin kofasa ta yi linkin da masallaci da ya fito daga gida sai masallaci annabu daga ranar ya ce kowa ya rufe kofasa amma ta abubakar kaɗai za a kyale a wata maganar manzan allah ya faɗi cewa kowane mutum da ya yi mana alheri a duniya sai da muka saka masa illa ababakarin tarakna mukafa'ata hulillahi sai sai da na abubakar shi muka bar shi sakamakon sai dai idan an ji gurin Allah Allah madaukakin sarki ya saka masa dan haka shi hatta aljanna ibn al-qayyim da ya faɗi cewa abwabuha haqqun samaniyatun atat fi an-nas wa hiya li sahibul insani babul jihadi wa dhaka a'laha wa babu sawmi idu al-bab bir wa li kulli sa'in salihin babun wa babu sa'i minhu da bi amani wa la sawfa yud'a al mar'u min abwabiha haqqan idha wafahu lil imani sai yace minhum abubakar huwa as-siddiq abubakar as wato minhum abubakar huwa as-siddiq dhaka khalifatul mab'uth bil furqan guda takwas take da shi don haka wacce ta fi kowace girma akwai babul jihadi wacce take bi mata ita ce babu saumi sannan sai ragowar ƙofofin annabi ya ce da sannan za a sami mutumin da kowace ta kofa sai an kira shi wanda kuma za a fara kira ta kowace ƙofofin aljanna guda takwas ne sai da na abubakar da haka allah ta'ala ya faɗi cewa wasi janna hal wato wannan ainihin wato shi ne, da haka allah maɗaukakin sarki wannan magana da haka allah ya ce wasu jannabu al’atuka allazi yi uti malahu ya ta zarka wa mali ahadin inda hu min ni'imacin cutuza illabci za a wajen rabbi al’a’ala wala sau da kuma allah ta’ala ya ce da sannu ya ma samu yarda allah ɗin haka allah ya ce tabbat ya da abi lahamin ma agana an hu malahu wa ma allah ya ce sa yas la ta lahab wallahi sai ya ƙone da wuta ma abuciyar ainihin wato ruwa wannan shine da haka Allah ya ce wasu yaslauna sannu za su ƙonu da ainihin wato sa'ir da haka malamai sun ce idan an ce sa'ir ita ce annaru al almuta'ajjijatu mutar da ake kunna ta ake rura ta ita ce ainihin wato sa'ir da haka sukan ce sa'ir din nan ismun jamid ne lillahabin na suna ne wanda yake ainihin wato dandanare na ainihin wato ruru wuta da kuma gobarata da haka akan ce sa'ara yas'aru yana babin ainihin wato fataha ya fitahu wanda mawzunuhu fa'ala ya fa'alu akan ci sa'aran nar shine idan ash'alaha idan ya kunnata. ta shi yasa idan duniya ta kare cikin abin da Allah ya faɗa na alkiyama yace wa idzal jahim su'irat idan wutar jahim aka kunna ta aka rura sai an kunna ta ta kunna muna roƙon Allah Allah Allah kada ya sa ranar alkiyama ko mutsin wuta kar mu je amin akwai wannan Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna lahusna ulaika anhamu ba'd la yasma'una hasisa to mu muna roƙon Allah ko motsin ta ma kada Allah ya samu eh ko motsin ta kada Allah ya samu malam wuta ta duniya ma ya aka kare ni ita ballata na ta lahira Allah ya raba mu da wuta da haka akan ce sa'ar da harba bainal qabilai qabilataini shine asaraha ash'alaha hayyadaha idan ya zaburar da ita ya motsar da ita ya kunna ta sannan aka ce sa'ar alal nasu sharran ramahun bihi ya ainihin wato kunnawa mutane sharri idan ya jefe su da shi sannan akan ce sa'ar aduwahu bin nabali wato ya ainihin wato kona makiyansa da ainihin wato a kibiya ta harbi shine a haraqahum wa auja'ahum idan ya kona su ya je musu ciwo sannan akan ce sa'aral jamal shine idan asra'a idan ya sauri Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalman ainihin wato sa'ir a gurare da dama ya faɗi cewa ainihin wato da ya zo maganan cewa ainihin wato ulaiikal ladina la'anahumullahu man yal'anillahu falan tadillahu da am lahum nasibun min al nasibin fa idan fa'idan yutuna an-nasa naqila am yahsuruna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atina ala ibrahim al wal hikmata wa atinahum mulkan azima sayti faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira to ya isa jahannama ta zama to ne gurin da za a dinga rura wuta mutum yana konuwa da ita Allah madaukakin sarki ya kiyaye annan Allah ya ce wa man yahdillahu duk wanda Allah ya nuna masa hanyar shari'a ya kama ta ya rike gangangam to fa huwa al-muhtadi shine shirye wa man yudlil wanda Allah ya nuna masa hanyar bata ya kama ta ya riƙe ya ce ita zai bi to balanta ji da lahu auliya a min duni ba kuma wanda ya sai shiryar da shi wani hashuruhum Allah ce za mu tayar da su yau malkiyamata ala wujuhi rana alkiyama a kan fuskokinsu umuyan wa bukuman wa summan mutum za a tayar da shi makahu gashi ainihin wato akan fuskarsa gashi makahu gashi ainihin wato kurma gashi kuma ainihin wato bebe Allah ya ce ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira sannan ya ce kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'ir Allah ya riga ya rubuta ya wajabta cewa duk wanda ya jibinci shedan to shedan su ya batar da shi dan in ya batar da shi kuma me zai maka waya hadihi zai shiryar da kai ne zuwa ga ainihin wato azaba ta sa'ira haka Allah ta'ala ya ce bal kadzabu bis sa'a a'a bari kaiwa suna da karyatawa da tashin alƙiyama ne Allah ya ce wa a'atadna liman kazzaba bis ce, mu kuma duk wanda ya karyata tashin alƙiyama mun masa tattalin sa ira ji Allah haka yace wa idza qila lahum Umar ma anzalallahu in an ce wa mutane ku zo ku ba da Allah ya saukar qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana sai a ina ai mu muna kan abinda iyaye suka saba da shi ɗazun nan nake kallon wani shiri a wata program da wata tasha suka ɗauko tarihin kasar gini wani yana faɗa cewa irin masallacin in ina waje da na ama'ana ya shi hudubar da ake karantawa a masallacin tun da ya taso yana yaro ita ya samu ana yi kuma shi limamin ya mutu ɗansa ya zo ya gaje shi ya har yanzu hudubar ita ake karanta yace to bai sani ba ko allah zai kawo a canza nan gaba ko ko yara a ci gaba da shi dai bai sani ba hudu ba ce kwaya ɗaya ba sama da shekara da shekaru kullum ake karanta shi yasa akwai masallatan da mamun ma sun haddace hudu ba saboda tun kana yaro babanka na kama ka a hannu ake tafiya da an zo gabar da za a tada sallah sai ka miƙi ka san an zo ƙarshen hudu ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'i. ko da ko shi dan yana kiran mutane zuwa ga azaba ta sa'ir sannan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alqawlin Allah da yace duk wanda ya mutu sai ya tayar da shi ya masa sakamako akan abin da ya gaskiya ne yace fala tagurrannakum alhayatid dunya kar ku bari wannan rayuwar ta duniya ta rude ku ta raba ku da Allah duk wani wanda ya taba jinyar babansa ko wansa ko kaninsa ko wani nasa in ya mutu ya lura da kyau ya gani ran da dai ya mutu zai ga hannunsa a buɗe yake komawa zuwa ga Allah me yake nuna mu wanda ke tsaye akan shi yana nuna wa mutane cewa yadda na shigo duniya ku kalla ku gani na fata zama batta ba komai a ciki da haka kakku bari ku ba abin da ke cikin duniya nan ya raba ku da Allah kuma ba za ku fita a cikin ta da wani abu ba da haka Allah ya ce fala da alhayatid dunya wala yagurrannakum billahi algaru kar ku bari mai rudu shine ɗan ya rude ku ya raba ku ya sa ku saki addinin Allah Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwa shedan Shaiɗan makiyinku ne kuma ku rike shi a matsayin maki inna ma yad'u hizbahu Shaiɗan yana kiran jama'ar sa ne liyakunu min ashabi sa'ir dan su kasance daga cikin yan wuta fa Allah ka tsare mu Allah ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya tsine wa arna sannan wa a'adda lahum sa'ira kuma ya musu tattalin ainihin wato sa'ir haka Allah ya ce wa Sulaiman ar-riha guduha shahrun wa rawahuha annabi Sulaiman mun hore masa iska tafiyarta da safe tafiyar wata daya da yamma tafiyar wata daya wa asalna lahu aynal qitri wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbi wa man yazik Allah wanda yace wanda duk ya karkace minhum daga su aljanun an amrina daga umarnin da muka yi masa cewa ya annabi Sulaiman biyayya nuziqhu min azabi sa'iri sai mun dandana masa azaba ta sa'iri haka Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan haka muka yi maka wahayin qur'ani da harshen larabci me yasa Allah ya ce litunzir ummal qura dan kai wa'azi ga uwar kowane gari a duniya ita ce makka da madina dan haka makka da madina sune cikakkun gari duk wani gari da ba makka ba ba madina ba to gefe gefe ne watakila ka ce ha amerika in ce hannan har ingila in ce hannan duk wani gari a duniya ni in ba makka da madina ba ba wani birni a gurina duk kawai ne wallahi makka da madina nan ne cikakken birni don haka allah ya ce lutun da ummal kura wa man haula don haka america haula hani ingila haula hani wa man haula hani najeriya wa man haula hani duk suna gefen maka ne in ji allah maɗaukakin sarki watun dir yawmal jam'i sannan ka wa mutane gargadi ranar da za a haɗu gaban Allah la riba fihi ba kokonto Allah ya ce fariqun fil jannati akwai jama'ar da za su tafi aljanna Allah ka samu na ciki wa fariqun fis sa'ir akwai jama'ar da za su tafi wuta shi yasa hanyoyi guda biyu ne a lahira ko dai ka ga mutum a hanya za shi aljanna ko hanya za shi wuta ba wanda za ka gan shi a lahira yana yawo shi dan iskar lahira ne bai san inda za shi ba aina ƙarya ne wallahi in dai ka ga mutum to akwai inda za wallahi a nan duniya ne za a ga mutum ka ce ce wallahi na dai fito ne ban san yadda za a yi ba wataƙila ko nan zan yi ko nan zai bisa a ina a lahira dole in kana tashi ka san ina ya kamata kai Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya yake cewa man lam yu'min billahi wa rasulihi wanda bai yi imani da Allah da annabin sa fa inna a'tadana lil kafirin sa'ira lalle mun yi tattalin wutar sa'ir ga kafirin haka yace wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum adhab as-sa'ir mun yi masa tattalin azaba ta sa'ir inda Allah madaukakin sarki haka za su ce wa na law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir dan haka Allah zai ce fa atarafu bi dhanbihim fasuhuqan li ashabi sa'ir Allah madaukakin sarki ya dare mu Allah ya ce inna inna a'tadna lil na salasila wa aghlalan wa sa'ira haka ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zahari fa saufa ya da'o wa ya sila sa'ira haka zai kore da wutar ainihin wato sa'ir wannan ayar malamai suka ce akwai abubuwa a cikinta na fa'idoji abu na farko shi ne shine wudubu ri'ayati amwalil yatama wajibcin kiyayewa da takatsantsan kan dukiyar maraya shi yasa Allah ya fara ya yace innal ladina na amwalar yatama zulman sannan abu na biyu suka ce annahu law akala malal yatim da mutum zai ci dukiyar maraya bi haƙƙin ta hanyar juya dukiyar dan ya ciyar da ita gaba yana ɗauka ya ci wani abu gwargwadon abin da yake yi na wahala akan wannan dukiyar to fala isma alaihi wannan babu laifi akan shi kamar ya kasance ainihin wato fakiri ne sana abu na uku anna akala malal yatimi bi da haƙƙin cin dukiyar maraya ba ta irin wannan hanyar ba to min irin zunu yana daga cikin gimagiman laifuffukan da ke shigar da mutum wuta li'annahu tawa'ada alaihi saboda Allah yayi kyacewa akan shi yace inna ma na fi butunihim nara hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga mandan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci gimagiman laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa qalu sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma hunna wani laifuffuka ne annabi ya ce musu ashirku billahi shirka da Allah ɗaya kenan ko wasihiru annabi ya ce ku nisanci sihiri bi kenan wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil da kashe ran da Allah ya haramta ta ce kar a kashe ta sai da kai haƙƙin kashe ta sannan wa riba da cin riba shine na hudu sannan wa akali malil yatim da cin dukiyar maraya wannan yana daga cikin asaba al-mubiqat gima-giman laifuffuka da suke jawo mutum hallaka da bala'i tun daga duniya kafin lahira sannan abu na hudu akwai isbatul jaza tabbatar da sakamako idan dan adam ya koma gaban Allah shi yasa Allah ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara sannan abu na biyar da ke cikin wannan ayar shine annal jaza'a min jinsil amal shi sakamako yana zuwa ne irin jinsin aikin da kai ba a nan duniya ka su dukiyar ka ji daɗi ba to za ka je lahira kuma za ka ci bala'i za ka sha wuya shi yasa Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙabalci dukiyar maraya ta hanyar cinye ta ya ji daɗi to ya jira shi kuma irin bala'in da zai je ci don dole ne sannan abu na shida akwai alwa'idu shadid kecewa mai tsanani alaman akala ya yatim akan wanda ya ci dukiyar maraya cewa da sannu su ya ƙone da wutar sa'in wanda wannan nabiyin ya fi wancan bayan cewa yana cima cikin shi wuta ne tun, bayan wannan kuma to sai ya ƙone da wutar sa'i sannan bayan wannan shine ainihin wato abu na gaba sai yayin da Allah ta'ala kuma ya kawo cewa wanda da ya ci dukiyar maraya ta hanyar kaza ga irin bala'in da zai ainihin wato samu to sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya kawo wato sakamakon wanda ya mutunta maraya ba ya ce innal abrar yashrabuna min ka'sin kana haka fura ba lalle al abrar manyan Allah za su kunkuda daga kofuna wanda innal abrara yashrabuna min ka'sin kana haka fura sai ce ainan wani idan ruwa ne yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira sai ce yufuna bin nadr bayan suna cika alwashi wa yakafuna yawman kana sharruhu mustaqira suna jin tsoron wani wuni wanda wunin saboda sharrin su yana da tardabi sannan waye na ta'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna san abincin suke ɗauka su bayar dan su ciyar da shi akan wa suke bayar da shi Allah ya ce miskinan suna bayar da shi gawa ga miskini wa yatiman da kuma wanda yake ainihin wato maraya ne wa asiran da kuma mutumin da aka tsare shi a halin kasancewarsa asir suna taimakon shi Allah ya ce idan sun ɗauka sun ba suna cewa inna ma na taɓe mukum liwajihillahi la nuridu minkum jaza'an mun ɗauka mun ba ku don Allah ne ba ma nufin wani sakamako ko godiya a gurinku inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtariya da haka fa waqahumullahu sharra zalika yawm Allah sai ya tsare daga sai tsare su daga sharrin wannan gurin walaqahum nadratan wa surura da haka za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki suna farin ciki sannan suna ainihin wato hasken fuska haka ya ce falakata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al'aqaba ba sai ya ce wa ma adraka mal aqaba me sanar da kai abinda ake ce masa al'aqaba sai ya ce fakku raqaba shine yan tabayi ko aw ta'amin fi yawmin zi masdaba ko ciyar da abinci a wani wuni wanda ake yunwa yanzu ana ko ba yi ana yi yasa muka ce masu zuwa umara don Allah su ɗan ɗaga kafa a ciyar da mutane shekara mai zuwa idan matsalar ta warwaru sai a tafi ko kuwa aw ita'amun fi yawmin zi masqaba gawa Allah ya ce man za maqaraba mace maraya wanda ke kusa da kai au miskinan zami za ba ko mutum miskinin da yake in ya ci na yanzu to ba tabbas na gobe da jibi zai zo kawai an zira masarauta Allah ido wanda kuma su ne mafi yawancin mutane da haka ake rayuwa idan an ci yanzu to sai dai kuma a jira sai yadda ainihin wato hali to wannan kenan don haka akwai hadisai da suka zo da dama wanda annabi ya yi a aikace don ya nuna cewa irin yadda ake mu'amala da ɗaukar nauyin maraya da ainihin wato kulawa da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama haka alfadari ya ce na biyun da gairil wahayi la ya tasarrafu safuhun anil jani wa wa yatawaqqafu wato shi annabi ne in ba da wahayi ba ba yin tasarrufi sannan yana yin afuwa ga mutumin da ya masa laifi wa qad yatawaqqafu yakan tsaya bai ɗaukar mataki yalimu bi iznillahi hinan wa ya'tifu wani lokaci ya tausasa da izinin Allah sannan in kaga ya tsananta to da izinin Allah ne inda ya kamata a tsananta ne in ga ya tsananta da haka bashirun nadirun mu'sirun muta'attifun annabi bashirun ne mai bushara ne ga duk wanda ya bi Allah sannan Naziru mai gargadi ne mu'sirun ne wanda yake fifita kanshi akan bukata ta duniya koda ko yana da ita ne sannan muta'attifun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne lahu dimatul atla allabi yana da kwararu yana da girgije mai kwarara amma na kyauta wal atnur rahab da kuma magurfana mai fadi idan balarabi ya ce magurfana mai fadi to alama ne cewa raƙumi na zuwa su sauka a guraren ka da yawa kana taimakon mutane kana ciyar da baki a wata maganan yace fa asni alaihi bis saka'i wa bil haya wa bis sabri yawm al in kunta musniya yace kai yabo akan annabi annabi yana da kyauta sannan da kunya ga kuma haƙuri ranar da za a haɗu da makiya in dai ka kasance kana yaban manzon Allah yace bi haƙƙin kuma in da ka yi da gaskiya wa qulfihi wala takshamun hiya ka faɗa akan annabi ka ji tsoron wanda zai karkace yace bazul annabi mai yawan kyauta ne fala babu ainihin wato fari idza bakhilal haya idan girgije ya rike ruwan saman shi ya kisa kowa to annabi yakan yi kyautar da ta ta girgije sallallahu alaihi wa sallama malazun sannan annabi malaba ne fala khawfun idza sammama al idan takobi ya daguce a wajen yaki in ka rabi bayan annabi ka samu kariya sallallahu alaihi wasallam shi yasa yayi magana da tun da yayi ta har yanzu a duniya ba wanda ya kara yin ta yace duk wanda ya mutu ya bar ma kuɗi to kuɗin na magadan shi ne wanda ya mutu ana bin shi bashi ba wanda zai biya bashin yana da kananan yara ba wanda zai riƙe annabi ya ce a kawo kananan yaran za mu riƙe bashin a zo kuma za mu biya bayan shi ba wanda ya ƙara yin wannan maganar sallallahu alaihi wasallam da haka alfazari ya kuma cewa bihi ne. da annabi kaɗai za ka yi koyi fahuwal wal mutahhar shi ne annabi wanda aka ɗarkake ta kalla an duniya limahu akbaru annabi ya juya baya ba duniya baya saboda akwai abin da ya fi duniyar girma ita ce lahira ta kalla an duniya limahu akbaru wa aqbala yabdi al wal kullu mudbir annabi ya fuskanta yana neman gaskiya a lokacin da duk duniya ta take gaskiyar sannan yace sabitu manaqil qalbi wal kullu mudbiru dan haka yake cewa karimu manaqil kaffi war raud asasu annabi yana da karamcin tafin hannu gurin kyauta a lokacin da dausayi ya kafi ya bushe sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ainihin wato kyauta a wannan lokacin wata maganin alfadazi yace laqad qasama Allahu siyadata fil azal Allah ya riga ya dauki shugabanci ya raba ya ba annabi tun fil azal li ahmad wal insana fil qawli wal amal ya tabbata ga annabin zabi kyautatawa wajen magana da aiki yace falillahi ma ma abin mamaki ya tabbata ga abinda da Allah madaukakin sarki ya kwarara wa annabi na kyauta da abinda ya kwarara masa na ainihin wato shugabanci sai yace simalul yatama annabi agaji ne nawa na marayu da miskine bai gushe ba shi annabi inuwa ne gare su sannan da ainihin wato ni'ima ne ƙasa ce mai tsatsi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato agaji ne shi ga duk wanda ya zo neman agajinsa Allah ya ƙara masa tsira da aminci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh